الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وصمتك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندي قبات جيا نعم تاشي آية goma sha biyu a cikin wannan sura wanda Allah maɗaukacin sarki yake horar da muminai da kuma ladabtar da su wajen ta'amuli da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin zance wanda kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani irin su kasada suna cewa wannan ayar ta sauka ne saboda masu zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yawan shiga da fita da ake masa sai Allah madaukakin sarki yake so ya takaita wannan shiga da ake yi masa to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan umarni din duk da yake umarnin yayi nauyi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai aka dage sai aka dage shi aka kuma ba su dama amma dai an riga an nuna musu ga ladabin yanda yake to shine Allah yake bayyana waɗannan ah, abubuwa din a cikin waɗannan ayoyi Kalau saya tidak masuk ke sini, saya kira mana dia ada. Ya الله الرحمن الرحيم يا الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم شاء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا فإنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاسبون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah maɗaukakin sarki a wannan ayoyin yana umartar bayin bayinsa muminai cewa idan ɗayansu yana so ya keɓance da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da wata bukata tashi ko yana neman wani abu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ke banta da shi to Allah madaukakin sarki ya ce to lallai ya zama tilas ne sai ya gabatar da wani abu na sadaka ma'ana ya ba da sadaka kafin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai cin sadaka kuma ba ta halatta gare shi kuma za su yi haka din ne kamar yadda Allah ya ce zalika khairul lakum wa athhar yin hakan shine mafi alkhairi gare su kuma shi yafi tsarkaka ta yanda za su kubuta a wajen Allah madaukakin sarki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi fushi da su ba yawan shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan domin ya sauƙaƙa ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallam to a nan ba iyakance abin da za a ba da shi na sadaka ba wasu ka ce awu ɗaya na zinari ana awu ɗaya za a ɗauka kamar na zinari sai bayan to wa yake da zinari da yawa a lokacin lokacin suna cikin ba su ma da shi mafi yawancin su eh, masu bukata ne talakawa ne sosai ya sa wannan abin sai ya musu nauyi sosai suka ga kamar sun shiga cikin kakura Allah ya ce fa in lam tajidu idan ba ku samu ba abin da za ku bayar din kafin ku sa gana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ta yanda idan sun yi hakan alhalin ba ku samu ba Allah ya yafe mu to shine Allah yace a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat yanzu kun ji tsoron ku dinga gabatar da sadaka ne a koda yaushe gabanin ku keɓance da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ku gana da shi kuna ganin hakan zai dore ne babu tsayawa Allah yake fa in lam taf'alu idan hakan bai samu ba ko ba ku aikata ba wa taballahu alaikum to ai Allah ya yafe mu saboda haka da wannan abin da aka saka an saka ne dama dan a sa muku zani ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da haƙoƙi shi ma nasa kamar yadda kuke da haƙoƙinku kuna buƙatar ku samu lokacin da za ku huta kuna buƙatar lokacin da za ku walwala da iyalanku to shi ma yana da wannan lokacin saboda haka da Allah madaukakin sarki ya sa musu na wani lokaci suka takura sai aka isar musu da sakon daga baya kuma sai Allah ya janye kenan sun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai lokutan da ba za a shiga masa ba da za a shiga masa shi yasa waɗancan larabawan ƙauye da muka karanta a suratul hujurat ai sun zo a daidai irin wannan lokacin ko aka ce ya za Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga in dai har suna so to a lokacin da za su ba da wannan sadaka sun zo tun da aka gina su akan haka sai ya zama abin ya tura akwai lokuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an jira shi ya fito daga gida ya fito daga gida sai ya haɗu da mutane ko a masallaci ko kuma a majalisa inda yake zama da sahabbansa ah, sannan ko wanda yake da wata bukata ya zo ya fuskace shi yawanci masu shiga gidan shi kai tsaye sai ya zama sai wanda suke da alaka da shi ta kai tsaye ko ta surkunta kamar irin abubakar ko umar ko usman ko sai na ali waɗannan duk suna shiga gidansa ko abdullahi dan masu da yana mushi ah, ɗawainiya da hidima ko anas dan malik ko abdullahi dan umar da kanwan mai ɗakin sa ne hafsa da dai makamantan waɗanda to kaga ire-iren waɗannan sukan shiga gidan kuma ba suka shiga da irin waccan fuska wacce ta waɗannan masu abin nan sannan mata ma shiga cikin maza yakan musu wahala sukan shiga a gidansa a irin wannan domin su je su tambayi nasu matsalolin kamar yadda muka karanta a farkon surar nan wannan matar da aya ta sauka ta dalilin ta kaga ai tashi ta yi ta tafi kai tsaye gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu abin da ya taso ba za ta jira ta ce to ita sai ta jira har ya fito cikin mutane ta tambaye shi ba shi yasa ta garza ya kai gidansa to almuhim an sa musu doka kuma an karantar da su sannan kuma sun a kan haka Allah madaukakin sarki ce to kuna so Allah ya ci gaba da muku tuba ma'ana idan kun aikata wani kuskure fa aqimu salata ku da kai da sallah domin sallah tana kankare ma mutum kurakuransa wa atu zakata kuma ku dinga ba da zakka domin zakka tana tsaftace mutum daga wato laifukansa wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku yi biyayya ga Allah da manzansa to da aka ce ku samu wannan tuba ku samu rahama ku samu jin kai wallahu qadirun bima ta'malun lallai Allah madaukakin sarki masani ne akan abin da kuke aikatawa ya san abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari akan hakan da sai Allah madaukakin sarki ya sake komawa ya waiwayi waɗancan kafirai da kuma munafukai wanda suke yin wannan ganawa ta hanyar niyyar da ta mata ba Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake gaya wa annabin sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alam tara dari na tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minni yanzu baka gani ma'ana gani wannan na lura ga wasu mutane waɗanda suka jiɓince mutanen da Allah ya yi fushi da su su ne yahudawa kenan munafukai sun jiɓince su su sai suka raba kafa mahun minkum su dai ba sa tare da ku wala minhum kuma ba sa tare da waɗancan shine kamar yadda Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kaga sun zo jan mu'mine sai ce mu fa ba ruwan mu da waɗancan wa ila khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan suka ji wadancan kuma sai su ce ai muna tare da can muna musu abin nan ne kawai saboda haka sai ya zama sun zama ba su da alƙibla guda ɗaya wannan shine hakikanin munafurci shi yasa ya zo cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna asharra an-nasi inda inda Allah yawm al-qiyamah dhul wajhayn to mutumin da yafi kowa tadewa da halaka a wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama shine mutum mai fuska biyu ya ati haula ibi wajhin wa haula ibi wajhin in ya zo wajen waɗannan zai zo da wata fuska da nan, in ya koma wajen waɗancan ya koma da wata fuska nan to wannan ai ainihin shine hakikanin munafurci kenan to wannan yana da hatsari kwarai da gaske to Allah madaukakin sarki ya ce to su waɗannan sun jibinci mutane waɗanda Allah ya fushi da su kenan munafukai sun jibinci yahudawa kuma sun ɗauke su su ne komai nasu don haka su ba sa tare da ku ba sa tare da waɗancan kuma wa kuna a kadiri kuma suna rantsuwa akan ƙarya shi dai ƙarya ce sun san ƙarya ce haka za su yi rantsuwa a kai Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum cikin suratul tauba suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku Allah ya ce wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrahun mutane ne masu cike da tsoro domin kar asirin su ya tonu shi yasa suke cewa suna tare da ku la shi yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri suna yawan rantsuwa da yahlifuna lakum idan talaqtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum haka suna rantsuwa domin duk mutum wanda yake ya yi imani da Allah musulmi in har ka rantse mishi da Allah ne zai sa ki karɓan zancen ka kai ne ka je kasuwa ka sa abu yace billahi lazi wannan abin haka na siye shi in dan kai ne ma in ba haka ba zan ce za ka za shi za ka yadda amma na yi kan karya kuma sai mutum ya gama ma rantsuwa amma kuma duk abin da yake gaya ma ba haka ba to shine Allah yake cewa su munafukai din nan yahlifuna ala kadhib suna rantsuwa akan ƙarya abin sun san ƙarya ne sai su rantse kai wannan kuma rantsuwa ce da ba a mata kafara dan rantsuwa kashi biyu ne akwai rantsuwar da ake mata kafara akwai kuma rantsuwar da sai dai ka nemi tuba a wajen Allah ana ita ce kira yaminul ghamus an gane ko wato rantsuwa ta wato tsinduma mutum ya tsinduma hannun shi a cikin abu wannan ya san ƙarya ne karara amma haka zai rantsuwa a kai to wannan ba a cewa to daga baya kuma ya zo yi kafara a kan wannan wannan sai dai ya tuba wannan tana cikin manya-manyan laifuffuka amma akwai rantsuwa da ake mata kafara ita ce karata ya rantsuwar a kan wani abu da ba ka so ka aikata ka ce wallahi tallahi ba zan aikata kaza ba abu wannan ai ba wai karya bane in ka ce ba za ka aikata din ba daga baya kuma sai ka zo ka aikata to wannan ita ce ake mata kafara ko ka ce wallahi tallahi sai na yi kaza kuma sai ka zo ba ka yi ba wannan ita ce rantsuwa ta asalin rantsuwa da ake mata kafara amma rantsuwa irin ta munafukai ba rantsuwa kafara ba ce kuma kuma mutane da yawa suna samun kansu a cikin wannan hali suna ganin ai ba a ganin su to Allah ya sani yasa Allah yake su munafikai din nan halin su muzabzabina baina zalika suna nan suna wato tangal-tangal tsakanin muminai da kafirai da da yahudawa la ilaha ula'i wa la ilaha ula shi yasa ranar tashi alkiyama ma haka Allah zai tashe su ba sa nan ba sa can ba sa nan ba sa can domin haka suke a duniya Allah yake a'adda Allahu lahum azaban shadidan lallai Allah madaukakin sarki ya musu tanadin azaba wacce take mai tsanani shine Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafikai suna can kasar mutar jahannama suna ma kasa da kafirai saboda abin da suke aikata shine addallahu lahum azaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'maluna lallai abin da suke aikatawa dinnan ya munata ya munana abin yayi muni matuƙa na rantsuwa tsuwa akan kariya na su nuna cewa suna tare da mu'mine alhalin ba sa tare da su wannan abu ya munana ko su yi zance su yi kariya ko su yi alkawari su saba ko an amince musu su ci amana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mai inganci cewa a ayatul munafiki talaqun alamar da ake gane munafiki cewa mutum munafiki ne alamomi ne guda uku idan haddata kaza in yayi magana yayi ƙarya kuma yanzu ƙarya an yadda ita ba komai ba mata sai ta ma ta ƙarya miji sai ma mata shi ƙarya da sai ya ma ubansa ƙarya uba sai ma ɗansa ƙarya mai gida sai ma ma yaronsa ƙarya na shago yaro ya ma mai sa ƙarya musamman ma da irin zamanin wayan nan mutum yana can wata na ce ce gani nan a waje kaza kuma karya yake bai kuma ɗauki wannan karya ba wannan yana faruwa da yawa kuma mutane ba su ɗauke shi laifi ba to gaskiya wannan babban laifi ne da waya ko wani kana tare da shi yana zaune in wani ya kira shi kana ji kuna tare zai ce ai ina waje kaza alhalin baya wajen har ma an ɗauke shi cewa ba komai ba wannan yana nuna kekashewan zuciya ne domin wannan ƙarya ne ai ƙarya ne ake nufi da ƙarya shine abin da ba haka baka ce haka wannan shine ƙarya ka faɗi abin da ba haka baka ce haka wannan shine ƙarya da haka Allah madaukakin sarki ya ce ittakaru aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sai riki wannan rantsuwar ta su ta zama musu kaman garkuwa ne domin suka zo suka yi rantsuwa din za a ce ba za a ce ƙarya suke yi ka. in banda Allah da annabinsa ba wanda zai za a zo a mishi rantsuwa munafikai ya ce ba haka ba shi yasa Allah ne kadai ya bayyana halin su Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kariya suke sun ce nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce innal munafiqina lakadibun kariya suke to kaga yanzu in ba Allah ba zai san wani munafiki ne ko kuma annabinsa da Allah zai mishi wahayi ya ce to za su zo ma su ce ma kaza kuma zai bar su a ido za su zo su faɗa din to kage ya san cewa wannan munafikai ne amma yanzu da ni da kai wai zai ce ma wani wani munafiki ne wani yana daga cikin kuma zai ce ai su wani munafikai ne ana iya to su wani munafiki ne su wani munafikai ne inda irin wancan munafikin kake faɗa na ɓoye kafirci da bayyana imani wannan ba wanda ya san shi sai Allah ba kai saka ma mutum hukunci da wannan amma dai kun yi alkawari da mutum ya saba ka ce wani baka kyauta ba wannan hali ba kyau hali ne na mutane da ba na kwarai ba kaga wannan wani abu ne da shine idan addata kaza in yayi zance ya karya wa idan wa'ada aslafa in yayi alkawari ya saba mutane ne suke saba da alkawari wa idan atumina khana an amince mishi zai ya ha'inci wa ira khasama fajar in aka yi husuma da shi baya tsoron Allah ƙarya da gaskiya zai kawo ba abin da ya dame shi duk wani abu na ƙarya zai iya zuwa ya tattaro duk takardun ƙarya akan fili ne ce ga takardun filin sa yafiya ko ba zai ko ya fiyar da mutane biyar fili guda daya kuma ko ya ba shi takarda ba ka wannan duka cin amana ne to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace arba'un man kunna bihi kana munafiqan khalisan duk wanda waɗannan abubuwan guda hudu suka tattaro a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan munafiki ne dan tsadari bisa dari wa man kana fihi khaflatun min hunna kana fihi khaflatun min an-nifaq hatta yada'a wanda yake da alama ɗaya daga cikin wannan alamomin kuwa to yana da alama ta munafurci har sai ya rabu da ita da haka kenan daga yau duk wanda ya san yana karya ya daina wanda ya san yana saba alkawari ya daina kuma wannan shi ya fi yawa karyar ma wasu na ɗan jin kunyar za su yi ƙarya kai ce sun yi karya amma saba alkawari kan wannan ya zama kamar ruwan dare ne kamar yadda mutum zai ɗauki ruwa ya sha a kofi ba wahala haka suke ganin saba alkawari musamman akan lokaci sai a ce a firkanta har ma mai da shi wata ɗabi'a ce wata al'ada ce kuma mummuna al'ada ce kai ka ce ma mutum karfe kaza kuma ya zo baka zo lokacin ba ai wannan saba alkawari ne saba alkawari ne har an mayar ma shi kenan abin da za a yi shi karfe biyar sai a ce karfe hudu har hakan ya zama shine al'ada don in ma ka ce karfe biyar ɗin za a yi to ba wanda zai zo karfe biyar to amma za mu iya gyara ma kanmu in muna so za mu gyara shine mu sa alƙawari din ko da mutanen ba su zo ba ku zartar da abin da za ku zartar in kuka yi ɗaya biyu shi kenan za a canja za a canja to amma mutum ma ba a san canja. ba a san canja. ya yi alƙawari da mutum zai ga an saba na lokaci ko kuma na wani abu don haka waɗannan su kofi ah, ne na munafukai to Allah ya ce suna ɗaukan wannan rantsuwa da suke yi ta zama musu kamar garkuwa ne domin duk wanda ya rantse da Allah zaka ce mumini ne ko da haka yi tunanin cewa kuma akwai wani abu yake na rantse da Allah billahi ladi yau ba a ci abinci a gidana ba ya tashi a masallaci to duk wanda ya ma haka bayan sallah an yi sallar da asar ya tashi ya ce assalamu alaikum al'ummar musulmi mun dogara ga Allah mun dogara gare ku wallahi yau ba a daura abinci a gidana ba za ka ce ƙarya ne kana ganin musulmi ba zai faɗa abin da yake ƙarya ba ya za ka tausaya mishi gaba shi to wasu kuma ƙarya suke amma ba za ka kalli fuskar ka ce ƙarya ba ne tun da abu ne na cikin zuciya ba ka san shi ba kaga mutane suna ƙarya da yawa wani zai zo ya ce ma wallahi daga asibiti yake an rubuta mishi kaza an yi waye inda za ka ce ka sassa shi ka ce ku je asibitin sai kun je hanya sai ce ma A'a ba haka bane al'amari ko a ce ya kawo takardar dan aje a bincika sai kaga kuma ba haka bane wasu kuma haka ne wasu su suke bata wasu ai dole mutane Allah bai yi su ɗaya ba kamar yadda ya san hannun nan ba ne ne suke ba haka mutane na nan daban-daban wani za ka ga yana da bukata din kuma ba yadda zai wani kuma a'a ba bukatar bane kawai ya kashe zuciyar shi ne shi in ba ya yi haka ba ba zai ji daɗin rayuwarsa ba wannan kuma mutuwar zuciya ne kuma asara ne kuma zubar da mutunci Allah madaukakin sarki san ce falahum azab fasaddu an sabilillah sai suna hana wasu mutane shiga addinin Allah falahum azabun muhim azaba ta kaskanci ta tabbata a kan su ranan tashin alkiyama Allah ya ce lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an lallai dukiyoyinsu ko kuma ƴaƴayensu ba za ku tunkuɗe musu azaba ba ranar tashin alkiyama in sun sadu da Allah don haka yawan dukiyar mutum ba shi zai kubutar da shi a wajen Allah ba ko yawan ƴaƴan mutum ba shi zai kubutar da shi a wajen Allah ba biyayyarka da Allah maɗaukakin sarki da tsoron Allah ka shine zai kubutar da kai haka za a tara duniyar na a ce duk dukiyar mutum ne ya je sa da Allah maɗaukakin sarki ba tsoro Allah sai a zartar da shi wala ne kuma Allah bai damu ba in kuma mutum zai fita a duniyan nan ba yi da ko taro ko titi bai da shi kuma ya sadu da Allah yana tsoron Allah cike da tsoron Allah kuma Allah ya masa rahama bai damu ba haka ba wai ana ganin cewa a nan kana da kuɗi to shi kenan wannan kuɗin abin da Allah yake musu kamar gargadi ne da ba suna da kuɗi za su haɗa a gaban Allah su je da kuɗin to ba za a karɓi kuɗin ba don kuɗin ba zai musu amfani ba ko kuma suna da ƴaƴa su ga tarin ƴaƴayensu za a tausaya musu ko kuma a za su yi amfani da wannan dama na wato su nemi ceto to wannan ƴaƴan ko dukiyoyin duk ba za su cece su ba Allah ce nan tuku ne a annin amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a aka muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga dukiya ko ƴaƴan da ba za su amfanar da mu a gaban Allah ba duk dukiya da ba za ta amfanar da mutum a gaban Allah ba Allah ya raba shi da ita ko ƴaƴan da ba za su amfane ka a gaban Allah ba ran tashi a siyama to Allah ya raba ka da su tunda ƴaƴa suna amfana iyayensu ƴaƴa suna ce. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tarbiyyar ƴaƴa mata guda uku ya kyautata tarbiyyar su yayi hakuri suka kyautata har ya aurar da su ya ce sai sun zame mishi garkuwa daga wutar jihar nan. wani ne 'ya'ya mata biyu ce ya manzo Allah na wajiyu ne ba su kai uku bai ce haka nan da biyu wani mai ɗaya ya ji shi ma ya ce to ni tawa ya ce ba biyu bai ce kai ma haka amma yanzu mutum an bashi da yaya mata zai ce ya yi ta koke ya yi ta complain ya yi ta damuwa bai san abin da za su mishi a lahira ya fi wannan damuwar da yake gani ta duniya ba kuma tun a duniya ma sai ka ga tausayinsu ya fi na 'ya'ya maza in ka shiga wani yanayi kafin ɗanka namiji ya zo sai 'ya'yanka mata dukkan sun taru a gidan tukunan ko ba ta bane ko rasuwa aka yi ko wani tashin hankali kafin ka maza zo suna tsoron za su zo a daura musu damuwa sai ka zo ka sami ƴaƴan matan ka kuma sai aka ba an basu to sun ci tausayi ya sa Allah madaukakin sarki sai ba ka yi tausayin nasu da su ce ka ma tausayin yake kawo har su zaman ma abinci ceto amma wasu mutane ba sa gane haka shi kullum so yake a ce 'ya'yan shi duka maza ne za su yi sana'a za su kawo masa kuɗi haka wasu suke so to ai ba abin da kake so kake samu ba cewa abin nan amlin insani ma tamanna duk abin da mutum yake buri yake samu wani gashi yana da 'ya'ya mazan duk sun ishe shi ba su mushi amfani ba na kokobo a duniya ba sai ma bala'i da suke saura masa kuma mazan ne to ina amfani irin wannan haka dan da ba zai amfani mutum ba la a duniya la a lahira wannan ai dan babu amfani a gare shi yasa kuma mutum sai ya hada da addu'a sai mutum yana yana roƙon Allah madaukakin sarki shine Allah yake cewa hatta idza balaga ashudda wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي fi zuriyati Allah ka kyautata mun zuriyata na ga wani abu da ya ban sha'awa wani malami aka na kanto daga gare shi daga cikin magabata yake cewa yanzu ba ana ta maganar lailatul qadr ba yanzu wasu yau sun daura bin din da komai sun take za su za su nemi lailatul qadr duk wani ka tambaye shi me zai nema a lailatul qadr nan a'a kasuwa ce a'a menene a'a waye a'a waye yace lailatul qadr ba duniya ake nema da ita ba lahira ake nema amma da za ka shigo cikin masallacin kaji masu bukatun ne ce a mun dace na ganin kawai wannan wannan jarin da ya saka ko wani menene shi ke na ya ya samu kawai shi ba ya tunanin ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabarsa ya tunanin ya roƙi Allah ya mabu da duniyar nan lafiya ya fita da imaninsa shi wannan za ka ga wani abin nan wannan wannan plan B ne option B ne bai da muhimmanci amma babban damuwarsa a'a ya zai fita daga kangin talauci a duniya ai ka haɗu da Allah da talaucinka ka samu tsira da kubuta wallahi shi yafi ma alkhairi fiye da ka haɗu da Allah da duniya cikin azaba wannan ya ji za ka mutane ku kula in ana roƙon lailatul qadr din nan ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Aisha ta nema tace ki ce Allahumma innaka afuwun hibbul afwa fa an ka samu afwar Allah ka samu komai kana samun afuwar Allah ka samu komai afuwar Allah fa shine wato Allah ya kare ka daga duk wani mummunan abu kuma ya kusantar ma da duk wani kyakkyawan abu wannan ita ce afuwa to kuɗi kuwa wallahi akwai abin da zai tun kuɗe ma ba kuɗi abubuwa da yawa ba zai tun kuɗe ma suna yanzu misali wasu za a turo su su zo su kashe mutum zai ce duk ga abin da na mallaka na ku wallahi ba su karɓa ba za su kashe shi kuma kaga kudin bai hana wannan mummuna abin ya same shi bai hana ya same shi saboda haka kuɗi ba shi bane komai a rayuwa kuma wai wadata ko samun wani matsayi ba shi bane komai a rayuwa babban abu a rayuwa shine ka samu tsoron Allah ka samu guziri na tsoron Allah ka zamanto mai biyayya ga Allah ka zamanto mai imani da Allah mai bada gaskiya ga Allah don haka Allah ya ce dukiyoyinsu da 'ya'yayensu ba za su amfane su ba a wajen Allah maɗaukakin sarki ko da da ƙanƙanin abu Allah ya ce ulaika ashabun nar wa'annan sune ma abota wuta Allah ya tsare mu fiha khaliduna suna dawwama a cikin ta har abada ba fita yawma yab'athuhum Allah jami'an ranan da Allah zai tashe su gaba ɗayan su fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lahu Allah yana bada labarin abin da za su shi ma Allah sai su mishi rantsuwa sai su ce wallahi Allah ba haka bane kamar yadda suke muku rantsuwa wa yahsabuna annahum ala shay suna tsammanin su din wannan abin zai amfane su wannan rantsuwar da za su kamar yadda Allah zai tashi kafirai ranar tashi a kiyama mushrikai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki za su ce wallahi Allah ba mu yi shirka ba ranar tashi a kiyama ba Allah zai tashi su za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki ba mu taba shirka ba kaga rantsuwa suke yi kuma rantsuwa ba za ta yi amfani ba a gaban Allah ai dama da shi ake rantsewa to ka tsaya ga ka a gaban shi kuma shi ya san abin da ka aikata to wace rantsuwa za ka yi kuma da haka shi yasa Allah ya ce ala innahum humul kadibuna su dan dai har ila yau makaryata ne to da ma ƙarya a duniya suka yi ta isa amma mutan har ya je lahira kuma ya sake yin ƙarya rantsuwa akan ƙarya ai asarar ta kai asara kaga tabewa kenan Allah ya ce ba komai ya kai su ga wannan ba istahwaza alaihim shaytan shaytan ya riga ya mamaye zuciyarsu zuciyar gaba ɗaya sun kwankwaɗi biyayyar shaytan don haka san shaytan ya mamaye zuciyar fa an samun zikiran Allah. har ya mantar da su ambatan Allah za ta ba wasu da ambatan Allah Allah ya ce ah, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan a sallar ma ba su ambatan Allah da haka wani yanzu rabon shi da alkur'ani ya manta wani har a azumin ma ba karanta alkur'ani har a wata ramadan din ma da kake ganin mutane kowa ka gaishe da qur'ani ko a waya ne wani a kasuwa ne wani ya sa yana jin wa'azi wani duk wannan bata dame shi ba to kaga wannan shine babban hasara fa an samu Allah duk wanda ya biya mashi dan sai shi dan ya batar da shi sai ya kautar da shi daga tafarkin Allah shi yasa Allah ayoyi da yawa yake gaya mana kada ku bi shaitan la tattabi'u khutuwati shaitan la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyar shaitan domin duk wanda ya bi hanyar shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yana umarni ne da mummunan abu da abubuwa waɗanda suke marasa kyau wato na saban Allah Allah ya ce ulaika hizbu shaitan waɗannan su ne rundunar shaitan Allah ya kare mu ma'ana su ne za su tashi karkashin tutar shaidan ranar tashin alkiyama yau a ce mutum ya tashi a karkashin tutar shaidan ai ya gama hazara da shi da suke auna da amana da faruna da abu jahal da abu lahab a ce tawagar ta kenan daga jin sunayen makafin babu alkhairi a babu alkhairi a waɗannan su ne hizbul shaitan su ne tawagar shaitan ko rundunar shaitan Allah ya ce ala inna hizbal shaytani humul kafirun lallai wannan jama'a ta shaytan rundunar shaytan su ne waɗanda suke masu asara ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin lallai waɗanda suke saba ma Allah madaukakin sarki da manzansa suke wuce iyaka ba sa bin gaskiya gaskiya tana gefe suna wani gefe to waɗannan suna cikin makaskanta ranar tashin alkiyama wanda za a nesantar da su daga rahamar Allah da sai Allah yake tabbatar da alkawarinsa da abin da ya hukunta kuma da tsarinsa wanda bai canjawa Allah ya ce ka taban labu la'aglibanna ana anawarsu Allah ya hukunta kuma ya rubuta tun da ya halitta cewa shi ne yake rinjaye da shi da manzanninsa ko da an yi ƙiyayya da Allah an yi ƙiyayya da annabinsa ko da an bi duk wani matakai na faɗa da Allah da annabinsa ko da a ce nasara ba ta zo ɓangaren muminai ba a tashin farko to lallai ƙarshe sai nasara ta zo gare su wannan alƙawari ne na Allah kataballahu la na ana wa rusuli Allah yake ni zan yi rinjaye da ni da manzanni ba yanzu mutanen maka faɗi tashin da suka dinga yi a wannan shekarun suka yi ta azabtar da abin nan a ƙarshe al'amarin wajen ma ya koma Allah ne ya shiga daba da shi da manzansa da kuma mu'minai sai Allah ya ce wani lahin izzatu wani rasuli wani mumini Allah shi ne yake da ɗaukaka shi yake da buwaya da manzansa da kuma mu'minai za ka duk wani abu da za a ma mu'minai za a iya gallaza musu za a iya kuntata musu to amma a ƙarshen ƙarshe sai ka samu nasara tana gefen domin alƙawari ne na Allah Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce alƙawari ne akan mu cewa mu taimaki mu'minai matukar sun cika wato sharuɗa sun cika ƙa'idoji da muka tsara musu suka bi Allah ya ce sai mun taimake su haka Allah yana taimakon bawansa in ya kasance wato ya yi biyayya ga Allah ya tsare dokokin Allah Allah ba zai kyale shi ya ya wulaƙanta ba in ka ga mumini ya shiga cikin halin kakani ta yi a hannun wanda yake makiyin Allah ne to in ka bibiya za ka ga akwai wani abu da yi akwai wani abu da yake na saba ma Allah Allah ya daura ya daura shi akan wai wani wani daga cikin irin turawa nan masu bincike akan Qur'ani ya samu wani fitaccen malami yake cewa alqur'anin nan na ku ƙarya ne yake me yasa ka ce haka sai ya ce ai alqur'ani ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila ai Allah ba zai daura kafirai akan mu'minai ba gashi kuma yanzu mu'minai a duniya sun yi kasa kafirai suna zama yace a ai gaskiya Qur'ani ya faɗa ai mutum har yanzu musulmi ne ba mu'minai ba an da mun dauki tabarkin imani da ba ku ci galaba akan mu ne zai take cewa ke ce ai Allah cewa lan yaj'ala Allahu lil kafirina alal mu'min bai ce alal muslimin ba yace mu din har yanzu muna matakin musulunci amma muka kai matakin imani wannan alƙawari tabbas haka yake sai mun hau kan in ne muka kai mataki na imani wannan shine alƙawarin Allah wallah madaukakin sarki yace kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz lallai Allah madaukakin sarki shine mafi karfi kuma shine wanda yake mafi buwaya wanda wato ba wanda yake gagararsa Allah maɗaukacin sarki kuma ba ne galaba a kansa sai Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin kyawawan ɗabi'u na muminai ɗin waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da kuma suka bi manzansa kuma suka yi biyayya ba irin na waɗancan ba Allah ya ce la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من آد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله يقول بابا كتب سامي واتو mutane waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar tashin alkiyama ba za ka taɓa samunsu suna jibinta ko suna ƙaunar mutane waɗanda suka saba ma Allah da manzansa ba da haka ba za ka same shi ya taso ya siyo ma ɗan shi rigar Messi ba yana cewa na fi son ka da wannan hada hada kafin wancan kafiri ne babba ko da haka sai ka kai shi yana so ya burge ɗansa sai ya siyo masa riga da take da sunan kafiri yana nuna masa kafirin ne yana da muhimmanci ne in ba da muhimmanci me bukatar ka kawo sunansa ko saboda haka yana nuna masa yana da muhimmanci a wajen to Allah ya ce waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar alkiyama ba za ka taɓa samun su suna ƙaunar waɗanda suka saba ma Allah da manzansa da haka duk da suka kai da ɗaukakar su a fili na ɗaukaka ko na wasanni ne ko na sharholiya ne ta duniya ko na menene wannan mumini ba ya taɓa ƙaunarsa da wannan abu ba ya taɓa ƙaunarsa da haka ba zai taba burge mumini ba to yanzu kafiran da suke burge musulmi suna da yawa mumini kan kafiri ba zai burge shi ba dai musulmi da haka kenan yawan musulmi ya fi na muminai yawa ko ya haka ne sai ba kan mu ne. muna cikin matakin musulunci ne ya dan an kai matakin imani ba za a yi ba yuwa duna man addallaha wa rasulahu Allah yake walau kanu aba'ahum ko da iyayensu au abna'ahum ko da ƴaƴansu ne au ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne au ashiratahum ko da danginsu ne in dai har ba sa kaunar Allah to ba ruwan ba sa yi da a wasu malamai sun ce ayan nan ta sauka ne a kan wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yakin badr kamar Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu lokacin da aka zo yakin badar wasu ruwaye suna nuna cewa bayan ya fito yakin yaƙi ya kaure ana ta fafatawa sai ya hangi wani mutum daga can gefen tafurai sai ya lura duk inda ya kauce mutumin nan sai dinga din faro shi ma'ana kamar mutumin shi yake so ya sake tun yana kaucewa yana kaucewa daga ƙarshe sai to menene abin tsoro da tun da na mutu ba shahada ne da ya dumfari mutumin sai ga ubansa ne suka buga ya kashe uban wannan ayar ta sauka tunda ba a kaunar Allah da manzansa haka nan Hamza da Ali da Adida waɗanda suka fito suka tintaru waɗancan ƴan uwan nasu dan dangin su ne da Utba da ƴaƴansa ko lokacin da aka zo za a yi yakin Badr Utba ya fito da shi da ƙaninsa da ɗansa su uku da Walid ibn Utba da shi Utba Eh, da dan uwansa su uku suka fito dan haka ake yaki wancan lokaci da suka fito su uku sai an fara bude fage tukunna da manya manya sai suka ce ku fito mana da da naku da zamu fada da su kafin a yi wani motsi wasu samari daga cikin samarin madina har sun fito sun tsaya a gabansu dama mutanen madina mutanen yaƙi ne su sun saba da yaƙi ba kamar mutanen ba. sai shi buɗan bakin utba ya ce ba da ku muke yi ba muna son jininmu da danginmu muke so wanda mun san su sun san mu don haka ku koma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hamza tashi ina ali ka tashi ina abi da ku tashi kuma a fagen yaƙi in annabin Allah ya ce ka je ba magana shawara kuma umarni ne baka isa ya zama tilas a kanka dukkan su ba wanda yake haka suka tashi kaga waɗannan din ai dangin su ne ko kakannin su ɗaya ne amma saboda sun ki Allah da manzannin shi Hamza ya kashe nashi Ali ya kashe nashi abinda kuma suka yi sabanin abin nan suka suka zo suka haɗu kuma suka kashe shi kuma suna kashe sun suna ganin cewa aikin Allah suke haka la tajidu qauman yu'minuna billahi yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ko da iyayensu aw abna'ahum haka nan sai na umar da aka yi yakin badar din aka aka gama aka kama fursunonin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya shawara ku ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga wancan dan uwana ne ba ni shi na sara wuya dan kafiri ne ba ya san Allah da manzo da haka in kashe shi kawai shikenan ma Allah aiki wancan ma dan uwan Ali ne ka ba shi kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki wannan ra'ayi na Umar amma da inda sun yi hakan ba zai fi bane ba sa kaunar Allah ne mutumin da har zai fito fagen daga yana yana so ya kashe annabin Allah to ta yaya kuma kai zaka ganshi ka jami shi saboda haka Allah madaukakin sarki yana yaban muminai ne akan wannan halayya da suka nuna ma'ana ba sa nuna kara in ta zo ga al'amarin biyayya ga Allah da annabinsa ko kamar Mus'ab ibn Umayr da shi da mahaifiyarsa Mus'ab ibn Umayr ya tashi cikin gida babba mahaifin shi babban ɗan kasuwa ne kuma ya bar masa dukiya tare da mahaifiyarsa bai taba san wani abu wahala a cikin garin maka ba duk da wannan wahalar da ake fada bai san wahala ba turare sai an ji a jikin shi a gane cewa wani sabon turare ya shigo garin maka kawai yana da wadata mahaifiyar shi akwai kudi amma da tafiya ta yi tafiya ya musulunta ta ce sai dai ya bar addinin nan ko ta hana mishi komai ko ba ta daina cin abinci har sai ta mutu ya ce wallahi ba zan bar addinin ba sahabbai har suna tausaya masa lokacin da wahala ta masa wahala dan shi bai saba da wahala ba in yana taka kafar shi ba takalmi a maka kafar sai tana fashewa tana ruwa sai ta kullu ruwa kamar yadda mamurai suke a kafar sai su dauke shi a kafaɗa. amma musab ya zo an zo an yi yakin uhud ya yi shahada ba a samu likafanin da za a rufe shi da shi ba ka duba jin daɗinsa amma ya bar duk wannan jin daɗin saboda ne saboda Allah ya rabu da mahaifiyarsa ya ce saboda Allah da yawa su sun kyala danginsu saboda ne saboda su musulunci da ramla bintu abi sufyan yar abu sufyan ce matar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu habiba sunan ramla abu sufyan wata rana ya zo madina yana kafirinsa tana matar annabin allah ya zo gidan annabin allah ya shigo wajenta ya shigo ɗakinta annabi bai hana shi shiga ba da haka za a yi mu'amala da komai da su amma da ya zo zai zauna daidai wata shimfiɗa yana kusantar wajen sai ta janye ya shi ce kuma to za a ce ta saba ma mahaifinta ya ce haba ramla abin ke ma har ya kai ga haka ta ce wannan shimfiɗar wato ta annabin Allah ne kuma ya fi kowa tsarkaka don haka kai da kazanta ka ba za ta zauna a kai ba da kafirci ya ce take gaya ma ubanta haka kuma ta fi san annabin Allah a wannan yanayin fiye da mahaifiyarta don shi ya yi faɗa da annabin Allah bai san annabin Allah ta ce ba za ta zauna a kai ba shimfiɗar annabin Allah ko da kai kafiri ne kaga shine Allah yake yaban mu'mine akan wannan abin da suke nunawa bayan ce shi kenan dan an ce iyayen mutum kafirai bane kuma ya tafada da su bane a'a eh idan suka nuna kiyayyar su ga Allah to kai ma ka nuna kiyayyar ka gare su idan kuma ba su nuna kiyayya ba a kafirai ne kamar yadda Abu Talib kafiri ne ko bai nuna kiyayya shi da annabin Allah ba bal ya ba da kariyar shi ne ga annabin Allah annabin Allah ba a taba cewa ya fada da Abu Talib ba ko kun taba ji a dariya an ce ya fada da shi saboda ne, saboda bai nuna kiyayyarsa da annabin Allah haka nan al-abbas abbas bai nuna kiyayyar shi da annabin Allah ba wan mahaifinsa ne amma dai ya zamanto cewa bai musulunta ba hasali ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina abbas lokacin bai musulunta ba sun je dar za su shiga madina suka ci karo da shi ya fito da kayan kasuwancin shi daga sham ya cire wasu tufafi masu kyau ya ba annabin Allah ya ce gashi kuma shi baya musulmi lokacin ba musulmi bane da haka wannan ayatun ana magana ta ba wai an ce shi kenan idan iyayen mutum ba musulmi ba ne to ya ɗauki wuka yanka ka kyau ta musu Allah ya ce wa sahibu ma fi duniya ma'arufa to amma sai ya zama masu fito na fito ne da annabin Allah ko da addinin Allah to a nan kuma ta ga ba maganar kaunar su kuma sai kaunar Allah ta hau bisa kaunar su Allah ya ce ula'ika su masu irin wannan halaye daga cikin muminai Allah ya ce ka taba fi qulubihimul iman Allah ya hukunta ya tabbatar da imani a zukatansu ne imani ya samu waje ya zauna a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da wani rai daga gare shi ma'ana na cewa mala'iku suna daɗa karfafa su imani yana daɗa karfafa su alƙur'ani yana daɗa karfafa su wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su aljannoni waɗanda wato eh, ƙoramin ke gudana ƙarƙashin su khalidi na biya suna masu dawama a cikin har abada Allah ya ce radiyallahu anhum wa rabu, an Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah kenan kaga wancan aikin da suka yi na kiyayya da makiya Allah ko da 'yan uwansu ne Allah ya yarda Allah bai ce abin da suka yi ba daidai bane abin da suka yi daidai ne in dai waɗancan din sun ƙi Allah sun ji annabin Allah Allah ya ce ulaika hizbullah kaga sabanin waɗancan waɗannan su ne rundunar Allah Allah ya sanya mu cikin su ala inna hizballahi humul muflihuna Allah ya ce lallai rundunar Allah su ne waɗanda suke masu cin nasara masu tsira da rabauta ranar tashin alkiyama amma ba ba irin hizbullah ta labanin ba ba nan kaka ji ana cewa hizbullah hizbullah akwai hizbullah ta labanin kungiya ce ta yan shi'a ta su Hassan Nasrullah wanda suke fada da sunna suke fada da addinin musulunci suke ma addinin musulunci zagon kasa wanda su ake kira Hizbullah su hezbollah ta da kashin wani Hassan Nasrullah za ku dinga jin sunan bar su ne ma ake tura su a lokacin yakin siriya suke zuwa suke kashe ahlus suna kona masallatansu na sun dade suna yi wani sulaimani da aka kai shi ko mun san sulaimani da aka kai wani babban jagora na kasar eh, iraki ko wanda amerika ta kashe shi bayan ta gama amfani da shi ko bayan gama amfani da shi in ka ji tarihin da yadda ya galla zama a hannun suna a siriya sai kai mamaki da shi aka yi ta amfani aka yi ta ƙona masallatai ana yi ma suna barna to ga wannan su ne dan kan ka ji ana ta hizbullah hizbullah ka ji abin yana burge ka ai runduna ce kaga sun daura wani kyalle yalo suke daura a kansu suna da wani kyalle ya kaga suna daura shi yalo abin da yake rubuta a cikin kyalle shine ya Hussein ba ya Allah ba to wani sai ga kaman abin burgewa ne ko to yanzu duk abin da in dai da gaske ce duk ta'addancin da yahuda suka yi a mazidin aksa daga waɗannan kwanakin na wannan satin da suka wuce me suka je suka yi dai da gaske ne hezbollah ko ai da sai su je su tanka ba wani wasu tanka har cikin masallaci aka shiga aka aka daddaki mutane aka tada bama-bamai aka faffasa masallacin al'aqsa amma dai alhamdulillah ko jiya an sake yin sallar tarawih da ba a daina ba haka fadan nan zai ba zai kare ba har sai lokacin da mahadi ya zo in ka ga fadan wannan ya kare tsakanin yahudawa da musulmai ba dan ba zan ce da falastinawa sai lokacin da mahadi ya zo amma fada ne da bai da ƙarshe ƙarshen sa kenan lokacin da Allah ya tabbatar da gaskiyar sa amma abu ne da ba zai taba karewa a yi a cikin nasara wani lokacin su taba wani lokacin a taba har lokacin da wa'adul akhirati zai zo da yasu'u wujuhahum a zo a gallaza musu a ɗanɗana musu azaba ko su musulunta ko a kashe su kuma Allah madaukakin sarki ba zai kyale bayinsa haka kawai ba Allah madaukakin sarki zai taimaki bayinsa kuma shi musulmi a koda yaushe yana jin dan uwanci musulmi. A akwai wani clip da aka yi ta tura turawa shekaran jiya daga jiya zuwa shekaran jiya wani mutum mutumin tuni a wannan aikin umara ya gama tawafin shi irin daukan hoton nan da ake kaza mutane sun jarabu da daukan hoton ya je maka sai an dauke shi sai ba wani ya dauke shi a hoto baya gama daukan shi sai ya ce daga ina yake sai ya ce shi daga tuni sai ya ce shi kuma daga ina yake ya ce daga falastin ya ce gaza sai fashe da kuka abin da ake muku nan ya allah ka kare ku kaga musulmi fa ba za ka taɓa raba shi da ɗan uwan shi musulmi ba wannan shine abin da kaga ana so a hana mutane yawan taruwa a aikin rajin nan saboda duk in musulmi suka haɗu wannan alaƙar wannan bond din na musulunci ba zai taɓa rabuwa ba ba zai taɓa rabuwa ba a kaga ba su taɓa haɗuwa ba ji yake kawai ɗan uwan shi ne a can kai ne zaka je baka taɓa ganin mutum bai ganta ya rungume ka ya dinga jin cewa ya ga wani ɗan uwan shi mutum to kaga wannan abin dole ya ɗaga maka kafin ya hankali ba wani kafirin da yake haka da kafiri dan uwansa musulmi ne kawai yake da wannan in taro suka taro sai dai kowace coci ta yi taron amma yanzu shi kenan ka ce musulmin eh an ce akwai zuwaye akwai zuwaye akwai akwai ɗariƙo akwai izala akwai alu suna akwai amma da an je ina ake zuwa ne kowa da an yi hajjinsu ne kowa da umaran su an je dawa bi za a ci wannan na waɗannan wannan wannan waɗannan duk ba haɗewa ke yi ba an je gaban Allah ya wannan hukunci ko an je gaban Allah a yi wannan hukuncin ka cire mutum a musulunci kwata-kwata amma a nan duniya za a yi ta buga sabani din ma da ka kawo hujjar kan kawo wani ban yadda da abin da kake ba amma dai duk da wannan sabanin da za a yi yana hana a je a hada a yi umara guda ɗaya yana nuna cewa a ni ne ɗan ɓangare kaza ne mayafin da zan ɗaura daban nashi daban tawafin da zan yi a maimakon na yi guda bakwai shi nashi guda goma sha hudu ne ko kafi na yanzu shike nan don mu tafi yan najeriya muna ta mi kafi na daban nashi daban shi addinin musulunci wannan haɗewar tana nan a cikinsa kuma saɓanin yana nan saɓanin bai nuna cewa kuma a fashi ai sahabbai sun yi saɓanin da ya fi namu tunda sun yi yaƙe-yaƙe har da makamai amma kuma duk a haɗe suke a jinkin to ita wannan ɗinkewar da kuke gani ta al'ummar musulmi ita ce abin da take ɗaga makabaran duniya hankali duk wani tashin hankali da kaga ana yi akan wannan ɗinkewar ne ta al'ummar musulmi yanzu wannan shekarar da aka koma aka buɗe umara ai duk wani musulmi ya ji daɗi duk wani kafiri kuma hankalin shi ya sake tashi in ka lura duk wani kafiri hankalin shi yanzu ba a jikinsa yake ba domin yana ganin kuma kuma aka wata irin fita ma da ba ta yi in ka ga mutane ma sai ka ce ina musulmin nan suke fitowa to wannan al'amarin ya fi karfin ɗan adam abu ne na Allah abin da Allah ya so ya yi shi ba mai hana shi lakin yuriduna li yuqfi'u nura Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al ko sun ci ko sun so Allah zai cika hasken Aka kai musulmi kana da daraja baka sani ba kai musulmi kana da wani matsayi amma kai ne ba ka ɗaukan wannan matsayin naka inda al'ummar musulmi za su zo su fito da kalmar su guda ɗaya yau su fito ce abu kaza da ake ba yarda da shi wallahi dole akwai to amma ana rawa cikin su a shiga cikin nan a raba wannan da wannan a raba wannan da wannan a haɗa wancan da wancan sai ga kuma yawan namu ya zama an fasa to shi yasa suke gudun wannan haɗuwa haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara haɗa kan mutum Allah madaukakin sarki ya tsara daukaka ga musulunci da musulmi duk masu nufin musulmi da mummuna abu Allah madaukakin sarki ya mayar zuwa gare su Allah ya tsare mana addinin mu da imanin ah, akwai wanda ya yi tambaya jiya a ah, tambayar da yake yake cewa mutum ne yake aikin hannu sai ya zama yana kara kuɗin da yake samu a wani asusu har tsawon shekara shida to amma duk shekara yakan ɗauki abubuwa ya biya bukatunsa yana biyan bukata ma'ana yana taba kuɗin kuma kuɗin yanzu ya kai sabon zakka wai ya za a cire masa zakka ni eh to yanzu abin da ya kamata ya duba wannan kuɗin yaushe ne ya kai nisabi domin ita zakka ana cire ta ne da sharuɗa guda biyu Shi ne na farko idan shekara ta kai ta iska wannan kudin sannan kuma ya kai nisabi din wannan su ne sharuɗan zarka na biyu guda biyu wanda in suka cika shi kenan sai a cire mai dukiya zakka to a wannan shekara cikin sai ya duba da yake ajiye kuɗin yana tabawa yake ajiyewa yana tabawa a daidai wani lokaci ne da ya ga yana cikin tabawan kuma ya kai daidai wannan kimar ga dai kimar miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da casa'in da takwas idan a cikin shekara shidan nan a shekara ta uku misali sai kudin ya kai wannan adadi ya kai miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da casa'in da takwas misali ko to kaga yanzu ya kai misali ke to sai kuma kudin ya ci gaba da karuwa bai rabuwa yana tabawa amma yana son wannan limitin bai sauka ba to kaga har a ce wata shekara ta hudu ta zo yana kan wannan limit din ko kuma ya hau duk da yana tabawa din to kaga ana shekara daya kaga zakka ta hau kan kudi an gane ko zakka ta hau kan kudi amma da ya kai wannan limit din ba a je ba sai ya cire wani abu ya sai mota sai ya cire wani abu ya biya bukatunsa sai ya sai wani fili ya ajiye sai ya biya kuɗin makaranta yara to ai misali bai kai ba misali bai kai ba amma the moment ya kai misali din sai zama da ya klikin nisabi din to sai wannan nisabin sai ya kai shekara ɗaya an gane ko yana kan wannan amount din da yake kai ya kai shekara ɗaya duk da yana taɓa ya ga bai taɓa amount din nan ba ya ci gaba da karuwa to sai ya ɗauki wannan shekara ita ce shekarar da ya samu nisabi sai ya nisabi sai ya cire dukiyarsa da fata ya fahimci abin da ake nufi to wannan shine abin da ake nufi da misali an gane ko ba ma so mu shiga wasu tafasir akwai wasu tafasir da wasu malamai suke kawo ma'ana wani matsaloli na tsawaitawa wanda sai kila in bukata ta kai ga wannan misali wani ba nisabin yake da shi a hannu ba kamar ma'aikacin gwamnati misali wanda amma ba ƙananan ma'aikata ba manyan ma'aikata sai manyan ma'aikata wanda albashin shi ya kai irin miliyoyi din so irin wannan za a iya cewa ai in an tattara albashin nashi a shekara daya ba wanda ake cire mishi wata-wata ba tunda yana nan a ajiye ne ko za a dinga tsakura ne ana bashi to wasu malamai suna cewa in ya kai wannan limitin to sai ya cire mishi zakka ko da za a dinga cewa ana bashi saboda abu ne da ya dunkule an ajiye shi yana nan a ajiye ba wai ajiye shi yana nan a ajiye ne to wane ne kawai ɗauka ake ake ba su to suka ce tun da har ya kai wannan adadin kuma ya kai shekara biyar tun da ajiye yake dama saboda haka suka ce za a cire matsala ce ta saɓani tsakanin malamai a zai cire zartar wannan albashin nashi ko ba zai cire ba wallahu ala a'lam amma dai wannan shine amsa ta shi wannan mai tambaya za haka sai duba shekarar da kuɗin ya kai wannan kima ta nisabi sannan kuma da lokacin da ya je ya kewayo ya iske wannan abu to daidai lokacin sai ya lissafi daga wannan sai da ya kai shekara hudu yana tarin ya kai haka kuma ba su yi baya ba ta gaba da karuwa to daga shekara ta hudu na aka kai ta biyar ta shida sai ya lissafa wannan shekaru ukun gaba daya sai ya cire musu zakarsu domin za a yi shi bashin abin da bai cire ba sai ya cire zakarsu gaba daya ta wannan shekaru Allah ta'ala a'ala Allah shine mafi sani a muna roƙon Allah matsaukacin sarki a albarkaci rayuwar mu muna roƙon Allah matsaukacin sarki a kara mana lafiya da zaman lafiya a wannan dare ko gara zaki masu alfarma muna roƙon Allah matsaukacin sarki ya dakar da mu a cikin su Allah sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi ibada da za su zama musu tsira duniya da lahira muna roƙon Allah matsaukacin sarki addu'o'in da za mu yi a cikin wannan dare da wanda muka yi a baya da wanda ba su zo ba za su zo Allah madaukakin sarki ya amsa mana su bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su yan kasuwar mu Allah ya albarkaci kasuwancin su ina roƙon madaukakin sarki magabatan mu ya gafarta musu suna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana aminci a wannan kasa ta mu wannan damuna da ta fara shigowa muna roƙon Allah madaukakin sarki an albarkace ta Allah madaukakin sarki ya sa a amfani da ita Allah madaukakin sarki kar ya sa ta zama ambaliya akan mu da hasara Allah madaukakin sarki ya sa ta zamanto a kaini ne a gare mu fatara da damuwa da ake fata da su Allah ya yi mana su Allah ya kawo mana sauki Allah madaukakin sarki muke roƙa shine wanda yake daidaita farashi Allah daidaita mana farashin abubuwan da suka hawa Allah ya sauƙaƙa mana domin shine mai kawo sauki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a yin taso a wannan wata ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a karbi ibadunsu a wannan watan ina roƙar da madaukakin sarki ya kara mana imani allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban allahumma inna na'udhu bika min jahdi al bala wa darakish shaqa wa su'i al qada'i a'da اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين من sanar da yan uwa cewa insha Allah gobe ne